أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tafsirin mu da ya gabata mun tsaya ƙarshen suratul zukhruf yau kuma insha Allah za mu tashi a suratul dukhan suratul dukhan sura ce makkiya ma'ana saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana makka bai hijira kuma madina sannan ayoyinta hamsin da tara abinda take karantarwa shine abinda surorin makka ke karantarwa abin da ya shafi aqida tauhidi da tabbatar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da bayani akan tashin alkiyama sannan wannan sura an ambace ta suratul dukan saboda a ciki za mu karanta ayan da ubangiji ta'ala yayi wa quraishawa hukuba ko kuma ya bada labarin hukuban da yayi wa quraishawa da hayaki da sababin wato kangare da suka yi saki su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hayakin da zai bayyana kafin duniya ta tashi yana daga cikin manya-manyan alamu na tashin alkiyama kamar yadda za mu yi bayani ubangiji subhanahu wataala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ya ce hamim bismillahir rahmanir rahim حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وبنجي تعالى حاميم وإن حرفا قدابيو حاء ميم والله أعلم بمراده بذلك الله شيئا يكلف في دسوق kamar yadda muka sha bayani akan makamantansu ubangiji ta lake wal kitabin mubin na rantse da littafi mai bayyanar da shiriya da bata mai nuna gaskiya da barna shine alqur'ani ya nuna maka wannan hanyar hanyar shiriya ne ka bi ta ka samu tsira wannan hanyar kuma hanyar bata ne kar ka bi ta in ka bi ta za ka bata wannan hanya ita ce hanya ta gaskiya wanda in ka bi ta za ka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ga hanya ta barna wanda in ka bi ta ita kuma za ta kai ka wutan jahannama bangiji ta'ala ya rantse da wannan littafin mai wannan bayani shine alqur'ani idan Allah ta'ala ya rantse da abu to yana nuna girman abu ba karamin abu bane ta sa ubangiji ta'ala ya rantse da qur'ani a wurare daban-daban don ya nuna mana mahimmancinsa da girmansa sannan Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka wato wannan daren ya samu albarka saboda albarkatu suna saukowa daga sama zuwa ga bayin Allah a wannan daren wannan daren kuma shine dare lailatul qadri kamar yadda ubangiji ta dace inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr wannan daren lailatul qadr dare ne mai albarka kamar yadda ubangiji ta dace lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr ya fi wata dubu albarka ya fi shekara tamanin da uku albarka idan ka yi ibada a wannan daren kwaya ɗaya za a ninka maka ladan sama da da a ce kayi ibada ne ta shekara 83 to kaga wannan dare yana da albarka ibadan dare daya amma ya fi ibadan shekara 83 wannan wata irin albarka ce to ubangiji ta ala ne ya sa wa daren wannan albarka to a wannan dare mai albarkan a shine aka saukar da alqur'ani kuma wannan daren yana cikin wata ramadana kamar yadda ubangiji ta ala ya ce shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان wato wata ramadana shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikinsa da kuma hujjoji ne da kuma bambance wato ƙarya da gaskiya ke cikin alqur'ani to wannan alqur'anin ubangiji ta la saukar da shi a daren lailatul qadri jumlatan wahidat wato daga lauhin mafus aka kawo shi baitul izza wani daki ne a samar duniya yana saman duniyan anan mala'iku suka ɗauko shi suka ajiye shi sannan daga baya kuma aka dinga saukar da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan kamar yadda muka sha yin bayani ko kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa qur'anan faraknahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila mun rarrabe maka alqur'ani ya rasulullah muka dinga baka shi da kaɗan da kaɗan a hankali a hankali muka saukar maka da shi sassaukarwa saboda haka alqur'ani yayi sauka kada biyu ya sauko daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza kamar yadda Allah ta'ala ya bayani sannan daga baitul izza ya sauko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sauka na farko jumlatan gaba daya ka dauko qur'ani aka kawo shi baitul izza sauka na biyu kuma da kaɗan kaɗan ne mala'ika jibilu ya saukar da shi yadda Allah ta'ala